cannot end today without expressing the solidarity of the Ghanaian people with the brotherly people of our great neighbor, the Federal Republic of Nigeria, as they encounter significant challenges in the ongoing national elections for new national leadership and hope that these challenges will be resolved peacefully in accordance with due process. Shugaba akufo Ado kenan da yake jawabi ga jakadun diplomasiyya a taron gaisuwar sabuwar shekara wanda aka saba yi duk shekara a Pejuasi Lodge da ke yankin gabas. ya ce ba zan iya kammalawa ba a yau ba tare da na nuna goyon bayan al'ummar ghana ga babbar kuma mu tarayyar najeriya ba yayin da suke fuskantar kalubalen zaben sabbin shugabancin ƙasa ina fatan za a warware wannan rikicin cikin lumana bisa tsarin da ya dace Shugaban ya ƙara da cewa abubuwan da ke faruwa a Najeriya suna da tasiri kai tsaye ga sauran ƙasashen yammacin Afirka da ma nahiyar Afirka baki ɗaya. Idan aka yi la'akari da haka, ya kamata masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya su lalubo hanyoyin samun bakin zaren cikin ruwan sanyi. Bayan kammala haɗa duk ƙuri'u bayan zaben, shugaban hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC, Farfesa Yakubu Mahmud, ya bayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa da safiyar laraba a ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke abuja duk da cewa an samu tsaiko nan da can wajen gudanar da zaben amma al'ummar ghana sun bayyana fatan alheri ga ƙasar najeriya da sabon shugaban da aka zaɓa dan uwan naku ne muhammadu muftawu jankure babawo daga accra ghana sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah najeriya an yi zabe an kare muna mu ne addu'a yanzu a hada kai sun tsiya madaurin ki daya ya so talakawan najeriya su ce alhamdulillah alhamdulillah ni ne alhaji yoba dan gidan baba na ukan to alhamdulillah Allah da iko nai ya sa yawan mu Najeriya an kammala ita zaben lami lahiya Allah kuma shi sa wanda suka fadi kuma su dau ankuri muna yi musu dai di su yi dai zamanin su dai lami lahiya gaba da yawa domin Najeriya da Ghana wannan kasan dan jumma ne da kuma dan jumma suna ana ajiya mamaru daga kasuwa to muna mai shi bola tinubu fatan alhairi da irin wanga nasarar da ya yi na zabe kuma an yi zabe lafiya to al'umman garin kuma allah ya zaunar da kowa lafiya fatan alheri da kowa banda ayaniya to suna na hassana daga Akra ghana najeriya dai zabin da aka yi muna taya su murna allah ya bada sa da rabo sa'an nan waɗanda ba su samu kuma allah kara musu hankuri sa'ilin kuma ghana mu kuma isha allah mu kuma muna cikin shirye-shiryen in Allah ya yarda mu kuma namu za ta kai sha Allah Allah sa mu mu yi shi lafiya mu gama lafiya Farida daga Accra ga game da zaben Najeriya da aka yi zaben da aka yi kuma gwamnati mai cin ya riga ya dauki zabe Allah ya bada zaman lafiya Allah ya sa ya zo ya yi ma talakoki adalci A ranar 11 ga watan Maris 2023 ne za a gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a ƙasar ta Najeriya. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.